الثامن والعشرون في بيان طريق السنة المحمدية في باب اللباس وبيان ما حدثه الناس فيه من البدع الشيطانية السنة في باب اللباس أما طريق سنته صلى الله عليه وسلم في باب اللباس fahuwa an yalbasa kullu wahidin ma waje da minhu mutum ya sa abin da ya samu kuma ka kwalla faranka sai ka yi ɗinki mai kama da kama to kaga in ka tsaya ka kwalla faranka za ka samu matsala a ka. duk inda ka rinjayar za ka samu matsala da yadda a sauran ɓangarori dole ka tsaya a ko'ina ta kake to zafi ma sauƙi لأن ذلك سنته صلى الله عليه وسلم ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في اللباس الثوب الأبيض يكالتا فرين كايا ينا كما صن فرين كايا أو بيان صولان حتى براءة فطوة وفي صحيح البخاري عن أبي الأسود الدو الدو الدؤل أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ثوب أبيض ناظر نافع مع النبي أنا تكوني تهايا فريد fari yana bacci mhm. ai wannan maganan daban wancan daban to inda nake ne ya saubun abad wa huwa na'imu wannan kam na iya ne to na ka kenan N'a ka zuwa eh, babu babu dogon abu na ne ai ihya ne ku wannan ba muktara ta bane ba banda kai ko kai ma alai ne a to bare yi ba sai wani wurin ku fara ku to da me nace ثم اتيته سنن نظمته وهو وقد استيقظ يا فرقا فقال لي ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه هذا قال اي به انا واسنا لشروطا فصدقوا ثم حبه su wane ne ba ƙaulun kaɗai ba ƙaulu ne amma akwai wani abu bayan ƙaulu. Gumin tariki sunnatihi sallallahu alaihi wa sallama filli gafi. Adamu jarre saubi wujuban. Rashin jan tufafi a kafa wannan lalle ne haka. Mutum ba zai kayan da zai ja ƙasa ba. hatta inda an ce wani kayi kayan ka yaji a kafa ce ainihin abubakar ma na jan kafa ko hatta na ka ji mutane na ina kudi kuma kawai saboda ƙungiyarsu ko jama'ansu ko sa bai faɗi ba ya kyara wannan kawai wani zakalkalewa duk abun da aka yi in ba abun da suka faɗi ba to zakalkalewa ne badalan aikama kai ma ba wajibi kake ba ga abin da dai annabi ya faɗi kayan mummuni rajin kodin to amma sai sai ce a ai ga ba kafi shi ba zai sa ba shi ya sa kayan shi ta kafa ko da kanan waye zai hana masa kayan abubakar yana jan kafa don haka shi ma nafa zai ja kafa a wani lokaci ka waye gari wajen bashi amsa ka shiga wata hanyar ma to kai abubakar ne ce akwai bambanci da ni da abubakar hmm, kaya mai shi karan kansa kawai da annabi yake to ai to ga abin da annabi ya faɗi to ga abin da abubakar ya yi tsakanin annabi da abubakar ko faɗa shi abubakar yana warware maganar annabi ne yana tabbatar da maganar annabi ai wannan magana ma ya kamata ka duba ta da kyau gaya ka ce aiki akwai ma lokacin da shi abaka da yayi yana kuka yana canza kayan su riga ta sai ya rike in ba ka wata sannan ta baka zai ai kai baka daga cikin su to annabi ya ce da shi kai kuma ya kire ka kai ka dai mutane ba su kasu yadda abu lokaci guda a sai an yi gaddama sai an nuna ma baka isa ba kuma abin da zai baɗi baka iya ba ba za ka bace وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيالا الله تبارك وتعالى bai dubi zuwa ga wanda ya ja kayansa جر ثوبه ما السبب على جره خيلاء هو فيه أيضا عن أجل هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصل من الكعبين من الإبار وفي النار duk abin da ya kafa daga idon kafa na mayafi ko joto ko wando ko tufafi nari yana wuta وفيه عن يا صالح بن عبد الله عن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره وترن ونمت النجم إذا خصف به في كفات لبها بشي وهو يتجلجل ينا نينا ليلو في الأرض إلى يوم القيامة تتلد في الدعين تتلد عند أبو نائك الروسو أكفا دعين جدا جنك الروسو أكفا جدا فنا تكاثر في غير الله ها هو تم بيت القصص سيد ديكو ما تبقى bayan wurin ya rushe da rushewa wurin da hutewa hoton haka suka wuce bayan da ya fata daidai da a ciki an ka ba nuna ba an nuno dai ga gari don ana tafiya wata walce walce kawai wasu abu kawai yau kasa sai mutane gudun yama yama yama yama sai abu san cin da abin ya fata ba a nuna shi ba kawai nuna wanda yake da yadda ka nuna shi rumbawa dai ga yadda abin ya rumbu tun cikin rani ne ko menene ya faru amma dai gashi dogon jini na rubutowa kafa jini hmm? ya yau kasa kaman kwali yadda ka san a jerin kwalaye ka turo su to haka shi mutumin haka ya kafa rubin ne ya kafa to shi yana nan Allah bai sa zai ji kafa ba ka bai yi ta tafiya yana ta tafiya yana ta tafiya har zuwa ranar gaskiya ba sai mu tashi wani ƙarfi kuma laifinsa guda to sai za da za ka bibiya su a kusan na abin da suke yi